أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمين ana roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya taka mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu wata'ala ya samu yau rana ta 17 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki dubu ɗaya da ɗari arba'in da biyu wanda ta yi da ashirin da tara ga watan hudu na shekara na miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya muna nan dai a suratu ba'adi insha Allah za mu kwashi kan aya ta arba'in alam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب نعم فكين سمكي girma da buwaya a ayoyin da da fata suna irin yadda ne kafurai suke ja in ja da annabawansu da kuma ta'ata da makirci da ta'alluki da suke wa manzanninsu da dogewansu a kan bauta wa gumaka da yin shirka da Allah da kafurce masa to Allah ba maɗaukacin sarki yake wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi haƙuri yake wa in ma nuriyan na ba'dal ladina ihum na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah yake ta dama ni Allah sai kun nuna maka mutuwansu da azabansu da bala'i da muka kada dawa waɗannan mutanen a nan duniya da gobe tsiyama in muka ga dama mu nuna maka ya Muhammad suna raye ko kuma mu buɗa maka abin da muka tanada musu a lahira ka gan shi ma a cikin azabar da muka tanada musu ko kuma irin kisa da za a musu waɗannan mutanen wani jihadi da Allah zai kaddaro kana raye mu nuna maka yadda za mu yi fata-fata da su a kakkashe su a yi raga-raga da su a yi gudun da in muka dama su ji Allah mu nuna maka ƙarshen su tun kana raye amma ai daɗin maki ka ta ƙarshen su tun kana raye daɗin maki kenan mai ta'annuti mai ɓarna mai zai ƙasa mai azubtar da musulmi mai cin zarafin annabawa kyan shi ka ga kyan shi ka ga ƙarshen su tun kana raye shine daɗi ka more ka ga ƙarshen maki Allah ya ce inna da ya Muhammad mu nuna maka karshen su tun kana raye An na tawaffayan naka in muka ga dama kuma ya Muhammad mu tsirar da karshen mu nuna maka karshen su ce ina fata an gani bai ma'ana in muka ga dama ba mu nuna maka karshen su ba amma ko ba daɗi ko ba jima za su gama amma wani in muka ga dama kana raye wani in muka ga dama bayan mutuwa ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na ka dai kawai fa inna ma alaikal balagh na ka dai kawai ka isar musu da sako sakon ka ke nan, nauyin da muka kora maka kenan sakon da muka ba ka isar da sako kawo mu mu'ujiza ba na ka bane ce sai an musu kaza wannan ba na ka bane ka kyale su kawai ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam za ka ka isar wa Allah da sakonka ka musu wa'azi ka bayyana musu ka fayyace musu ka nuna musu gaskiya ka nuna musu hanyar halaka wanda ya dama ya yi imani da dama kada ya yi imani sai dai ka zama haka wa alaina alkitab allati kalamnahu li masu hisabi ni wa Allah ni ne hisabi na wa kai kuma na ka isarwa misalin kawai wanda ya yi imani da kai wanda hisabi ya ga mai kyau wanda butulce ya kafurce ya juya maka baya ya ga ranar hisabi zai ga abin da irin aiki na ka isarwa mu kuma hisabi in ji Allah wa asma kuran lalzina min qablihi da ku saka kafiran da suka gabaci kafiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka sun yi sama kirce ma da zakon kasa tungula ga annabawansu da aka aika musu haka nan ma na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ma kafirin da kowane musulmi zai rayu da su sai ya ga makinci da zagon kasa da kusin da kulle sharri da musulmi a wannan sunna ce ta Allah na farki ce ta Allah matukan musulunci nan yana nan ya daga kai matukan tana nan a sunan musulmi to makirci da kafiri da sharrinsa da dagwata da addini da kai wannan abu ne tabbatacce ba yanda za a yi su daina kawai in ji Allah magabata da suka gabaci annabi sun yi wa manzannin su haka haka nan ma wanda suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi Muhammad su ma shi wannan ma shi da zagon kafiri amma Allah ya ce falillahi makru jami'an sanin makirkin nasu da maida musu martani da maida musu abinda suka shirya ya ƙare a kansu wannan gaba yana hannun Allah ba dole ba ne idan mutum ya maka makici abun ya same ka ba dole ba ne idan mutum ya kunta maka sharri ya same ka ba dole ba ne mutum in ya maka zagon kafa a rufe wataƙila yana maka ya kaga shi ya rufe yake Allah yake dukkan hannu hannun Allah yake sai Allah ya ga ba sai Allah ya ga abun ya samu ka ba walillahi makru jami'an ya alamu shi Allah ya san ma ya san abinda kowane rai ke kitsawa duk wannan da kuka yi abin da yake aikatawa da abin da yake fitawa da abin da yake kuntawa Allah yake na san komai na kowace rashin Allah alamun kufaru al ce da sannu na gaba fa ya'lamu al-kuffaru kafirai za su san liman da wane ne mai kyakkyawan ƙarshe su ne za su yi kyakkyawan ƙarshe ko musulmai ne za su yi kyakkyawan ƙarshe su ne za su yi kyakkyawan ƙarshe ko mumune ne za su yi kyakkyawan ƙarshe masu bauta wa Allah samawati su ne za su yi kyakkyawan ƙarshe ko masu bauta wa gumaka ne za su yi kyakkyawan ƙarshe nan gaba kaɗan za su sani shi Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqulu alladhina kafaru daga ƙarshe dai za ka ga kafurai suna cewa lafsa mursalan sai eh, mu da kanta manzo ne ba dan sakon Allah ba shi ke da kafire in ya kama da ya kama a cikin karshe mu da mun san kai ba manzo ba to a cikin nan ta an gane mun san kai ba manzo ne mun kai aje kai ba manzo ba ne don kai manzo ne Allah ya sani wani ke kai ba manzo ba sai ya maka tasiri ba sai tasiri ba eh je ka mu mun san kai ba malami ne ba ba dai ba mai ilimi don sun faɗa din sai ilimin na kai ta misali to shine Allah yake wa yaqulu alladina kafaru daga karshe dai kalmar karshe da ba ta fito daga bakin su in sun yi abin da suka yi suka buga suka gaba abin da ya sami annaba abin da ya musulunci nan ka ji suka ta eh mu dai gaskiya matsala mu ce mu ya ta ba manzo bane eh a ji da ba manzo Allah bane Allah ce kun ka ba su amsa da cewa ai ka fatin lahi shahidan Allah ya ishi shaida ai Allah ya aiko ne ya ishi shaida cewa ni manzo ne tun Allah ya shaida ni manzo ne ku rashin yaddan ku sai me me rashin yaddan ku zai yi eh shahidan baini wa bainakum Allah ya ishi shaida tsakani da ku wa man indahu ilmul kitab wa ne aka bashi ilimin littafi Allah ya san wanda aka bashi ilimin littafi shine Qur'ani masa wahayi Allah ya aiko shi Allah ya san da shi Allah ya ishi shaida tsakanin ku da shi kan manzon abogi gobe kiyama shi kenan ina an gane kwana cewa shi da Allah ya shaida wanda ba shi littafin ya shaida wanda ya ɗauko shi a matsayin annabi Allah ya shaida wanda ba ba shi sakon ya shaida to kai ka kwana cewa shi ke manzo ne, sai ne da zai tasiri ba mun ce tasiri sai shi kai wa manzo Allah tasiri ba ko kuma shi ya ce masa ko kuma shi ke dan kasa shi da manzo ne. in kai imani za ka don kanka su ya baya don kanka kenan Allah ku shi samu da wannan ita ce karshen sura Ar-Ra'd za ku shiga suratu Ibrahim da izinin Allah subhanahu wa ta'ala na'am bismillahir rahmanir rahim ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد نعم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم نعم سورة إبراهيم منشد سورة سورة annabi Ibrahim an raba masa suna da annabi Ibrahim kamar yadda aka raba ma wanda muka yi ta farko da suratu Yusuf alaihi salam alaihi salam wannan sura mai albarka a jerin gadon surori da sama idan ka dauko kamar garo ta goma sha hudu ayoyin ta hamsin da biyu ne kacal yawan ayoyin wannan sura mai albarka suran har ila yau a makiyatun ta sauka a Makari, ne sura ce makiya ta sauka kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa madina Ba mu shiga wannan sura kai tsaye da neman tabarruki da sunan Allah mai rahama mai jiki bismillahir rahmanir rahim alif lam ra waɗannan haruka guda uku Allah maɗaukacin sarki shi ne kaɗai masanin abin da suka ƙunsa masanin ma'anansu kowa ya bar wa Allah su kanta ilimin sanin waɗannan waɗannan harufa Allah ke kitabun ma'ana haza kitabun haza kitabun idan kuka lura daga suratu Yusuf da suratu Ra'ad duk surorin sun fara bayani ne kan alkur'ani da girmanta da darajarsa da kuma abin da ya kunsa na dokoki masu inganta rayuwar mutum ta duniya da kuma rayuwarsa ta lafiya kuma surat yusuf allah ya fara ta da alif lam tilka ayatul kitabil mubin amma kuma alif ce Alif ra tilka ayatul kitabil وتلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق sai wannan kuma suratu Ibrahim Allah ya buɗe su da alif lam ra kitabun kitabi da anzalnahu ilayka muka saukar da shi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kuka lura suna bayanin Qur'anin nan dai wannan Qur'ani da ke gaban mu shi ne kuma wannan sura kamar ci gaba da bayanin jikin kafiran ci gaba ne kitabun kaidi ma'ana hata kitabun wannan littafin ya muhammad na alƙur'anin nan da muka saukar masa ko kuma kai musulmi wannan littafin da kake gani da yake gaban ka kake rike da shi in kana son ka san bayanin shi ga bayanin shi kamar haka Allah ce an mun saukar da shi ne ilaika zuwa gare ka ya Muhammad Allah ya wuce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun saukar da wannan littafi ne zuwa gare ka don manufa kamar haka manufa ita ce likusigan nasa domin ka da mutane min zulumati zuwa ga hudu masu yawa ilan nuri zuwa da haske kaga duhu ma a nan sun zo jam'i saboda hanyoyin mata yawa ne da su amma haske sai ya zo mutuwa guda saboda me saboda gaskiya ɗaya ce bikin da aka buga jikin da aka fi gaskiya ɗaya ce ba a taɓa samun gaskiya guda biyu ba jikin da kuke gaskiya guda ɗaya ce amma matafa da kan rayuwa sun suna da yawa babu iyaka a cikin mutane minan zulmati tun da an kawo duhun in plural form wato a jam'i to a cikin mutane daga duhun shirka daga hasken imani daga duhun kakurci zuwa ga hasken imani daga duhun kaskanci zuwa ga hasken yanci daga duhun bauta ta kuma gumanta daga hasken bauta wa Allah guda ɗaya daga duhun jahilci zuwa hasken ilimi ta kawo duhu duhu duhu duhu duhu babu iyaka wannan kuma da mutane din nan daga duhun kafin zuwa hasken imani da izinin abdihin da izinin ubangijinsu ne hakan yake faruwa tafiya su ila siratin zuwa ga tafarki na al'azizi na Allah mahabuwayi tafarkin da zai linkin in mutane da Allah maɗaukacin sarki mabuwayi maɗaukaki alhadisi abin shi Allah abin yabawa ne abin ne shi Allah kullum ana yaba masa ana buɗe masa ala ayi hali za ka fi duk halin da kake da za ka ce alhamdulillahi ala kulli halin alhamdulillahi ala kulli halin shi mutum yana eh, gadon asibiti a kwance, ne ya ji a ce alhamdulillah ala kulli halin in an ci alhamdulillah ala kulli hali in ba ci ba alhamdulillah ala kulli hali ya kuke lafiya karau alhamdulillah ala kulli hali shi musulmi a kowane yanayi a kowane hali ya samu kansa mai gode wa Allah ne in ma duniya sun ki su gode wa Allah Allah shi ya gode wa kansa ya yi ba kansa domin suran da ya buɗe ƙoƙari kuma ya buɗe ta alhamdulillahi rabbil alamin ne Allah ya yaba wa kansa yace godiya da yabo sun tabbata da Allah madaukakin sarki ubangiji halittai Rahmani mai rahama arrahim mai jikai wato Allah ka gode masa da yaba maka ko kada ka gode masa ka yaba shi already ya gode wa kansa ya yaba wa kansa ko rashin godiyanka ba zai tasiri ba rashin yabawarka ga Allah ba zai tasiri ba yabonka ga Allah da rashin da kuma gode masa din ba zai wa Allah wani tasiri ko ya rage shi ba shi kuma gode ka gode wa kanka kanka an yashkur fa inna ma yashkuru نفسي ومن wanda ya فإن ربي غني حميد وانت تقول شيء وبنجي دابا غني da وقت شيء دبودي وانت حميد يبا غني wanda ya gudu wa kansa da shi ne tafarkin da Allah ya turo annabi ya shiryar da mutane ya ajiye su a kai shi ne siratul azizi hanyar Allah nan mabuwayi alhami abin yabawa da godewa tafarkin dai shine Allahi wannan Allahn da ake so a tsora mutane a kan tafarkinsa ne allazi lahu ma fi samawati wa ma fi ardi shine Allahn nan da yake da mallakan dukkan abin da ke cikin sammai wa ma fi da dukkan abin da ke cikin sai guda bakwai da sammai guda bakwai Shi ne su wanda duk wani abu da kasar shi dai duk wani abu ga ta gani a duniya bayan yana cikin sabbin kai ko yana karkashin sai bakwai ko kuma yana tsakanin sama da ƙasa walillahi mulku samawati wal ardi wa bainahuma dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su dukkan su mallaka ne halitta na Allah bayi da Allah kuma ta ta suke bauta da Allah a suke a ce kuna wajen sama ko kuna wajen kasai a ce ba ku tsakanin sama da kasa to idan ce ke shi ne ba mallakin abin da cikin sammai ba ku tsakanin ku su kuma kasan da ake bauta musu da su rayuwa ya su ce ta ce mai tsakanin ne da kasai bakwai a ashe mallakin Allah ne su ma ashe bayi ne na Allah su ma saboda ka duk wata halitta bai kauta wa shanu ko kariya a matsayin Allah wajen ina take rayuwa a da samun al'adu ne sai mulkin lillahi ne ta ma mallaka ce ta Allah masu bauta da maciji ko masu bauta wa rana ko masu bauta taurari ko duwatsu ko dukiyoyi duka idan suke waɗannan halittun aina sama'i al'adu ne masu bauta da mala'iku fa mala'iku suka cikin samai ne ra'a ta abin da ke cikin samai da abin da ke cikin su duka mallaka na Allah saboda haka duk wata halitta da aka kawo tana wajen tsammai da kasai tana wajen tsakanin sama da ƙasa a duk abin da kasa yana tsakanin su ko yana cikin su ne da aka mallaka ce ta Allah Allah ce wa wailun ta azaba mai raɗi ta tabbas ilkafi daga wani kafin cewa Allah Allah bauta mata suka yin imani da shi wailun azabun ta tabbata a gare su shadid min azabi wailun lil kafirin min azabin shadid wato suna da wasu azabin tsananin da su kaga har yau shi gaba ne akan bayanin kafurcin kafurai da kuma sakamakon da za su gamu da shi su a ne waɗannan kafurai da Allah maɗaukacin sarki tana da musu azaba da tsanani الذين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة كل وطن تكي في في الدنيا في الدنيا كان لاهرا ترى يو لاهرا دوبن تكي ترى الدنيا دوبن يزا الدنيا يتي إتا يفيتي تا ودول ذاك تا إمتا تا مبا دنيا نندوك تا dole sai ya yi shirka sai ya kafurci ko da zai iya yi don duniya ta samu zai kwakula ido don duniya ta samu zai ji Qur'ani a shadda don duniya ta samu zai ji boko a yi kubu a yi shirka don duniya ta samu zai ka duk wani abin da ka sani na ta'afi da ko mai zai yi don duniya ta samu mai son mulki tafiyar na da jama'a ya hallaka ɗaruruwa don ya ɗalga kan kujerar mulki kila ma wata shi a ta Allah ya ɗauki ranka mai son dukiya ba a jiki ba zai ba in kai har kai alkawari in yi kaza ko ya kawo kaza ko ya sha kaza ko yayi kaza dukiyar nan za ta samu fiye da sai ya yi wannan abu duk wanda aka shayar da zuciyarsa son duniya to wallahi ko mahaifinsa zai bayar don duniyar ta samu mai son arewa mulki kuma mahaifinsa ya ga zai tare mai kujerar na zai kau da shi ko ɗanta ya haifi. ko matan da ya aura in dai a son duniya ta samu ne suna suna fifita son duniya a kan a kan lahiya Allah ya ce bal tu'tiruna al-hayata duniya dunya amma wal khairun wa abqa lahira ita tafi alheri ita kuma tafi wanzuwa tafi tabbata saboda tsaban san duniyar ta samu ne wa yasudduna an sabilillahi za ta suna dafi dukkan wata hanya ta Allah dukkan wani tafarki da zai ci mutum zuwa ga Allah duk wata kalmar Allah da za ta yaɗu a doron ƙasa ba sa ba sa Zai idan ka ɗan boko ko ɗan babbar ka kai karatun Kur'ani. Kan so ka karanta mai ƙur'ani wani abin da zai ka ce da alwala wani abin da zai ka ce da sallah duk wani kafarci da zai kai mutum da zaman to na kirki na Allah ka ci sabbi ba ka kun wani kafarcin da zai sadar da mutane zuwa ga Allah saboda ne saboda duniya kawai ta samu wa ha'i wajen kullum suna kokari su ga sun kautar da mutane daga cikin Allah al'iwa shi ne abu ya karkace imana karkatar da mutane karkatar da mutane daga cikin daidaici kullum aikin su kenan da burin su kenan suka ba farkon kallon ba gani da gabansu kuma ba su zaɓe ta ba to ba za su zo su gana kan lahiran ba kusa da su da mai son lahira in ya zauna kusa da mai son duniya to za a riƙa rigima wani ka ji da babu ku wani ka ji tsoron Allah wani ka ba ka ji tsoron haɗuwar ka Allah ka ji tsoron kaza kaza to shi kuma kai son wannan bai so bai ka ce mai akwai dukiya ta haram bai so ka ce mai Allah ba ka sa'a kawai kawai haka yi haka za ka sai ula'ika waɗannan mutanen masu fifita son rayuwar duniya akan su. wanda suke dace mutane daga tafarkin Allah kuma suke kautar da mutane allati ulaika fi dalalin mubin suna so ka ga masu aka mai nisa katan da yi nisa to waɗannan mutane su ne Allah in su yi nisa da kai ko kwada ki a zai ji wanda Allah ya ɓadda su kusa yana kusa da kai zuciyarsu tana nesa daga wa'azi zuciyar nesa ta take daga aya ta Allah da za ta jawo mutum Allah rufa mana asiri Allah ya kama ta wa ma arsalna rasulin mu in ji Allah ba mu taɓa aika wani manzo ba illa fi lisani qawli sai ta harshen mutane li yubayyana lahum ji daɗin bayyana musu saƙon Allah ba a taɓa aiki annabi zuwa wata kabila shi a cikin wani yare da wani kabilan kuma wani yare da ba a taɓa da ba in ji ba duk al'umman da ta sun aika mata manzo to muka zaɓo zon da cikin ta neman al'ummar kuma manzo ba wanda ya iya magana da fasaha da bayani sai shi ake zaɓa ba a zaɓa wanda ba iya bayani don a ce ya yi bayani ba ma ganewa wanda ya fi kowa kwarewa cikin al'umma ta samu bayani da iya magana da fasaha shi ake aikowa eh, kuma a can baya a mun kai shi Allah maka Qur'anan Arabiyyan mun saukar maka da wani na ya Muhammad da harshen Larabci kaga ai shi da Larabci kuma ai shi da da sauran mutane na duniya sai aka saukar kalmar alkur'ani ma da larabci annabi ma ba larabe zuwa ga laraba da sauran al'umma to haka Allah ya ba ma taɓa aika ba taɓa aika wani manzo ba illa bilisani sai daga ji harkar al'ummansa bi ma'ana cikin al'ummansa mai magana da harshen al'ummansa li yubayyana sahun domin annabi ya ji musu ji dadin yi musu bayani dalla dalla sannan Allah ya ji dadin kama su ranar tashin kiyama haka su hujja da yanci su ce kai mu fuka ne ka aiko mana ina muri da har ciki ke kama ji kana musira da yanci ai eh ko kuma a ce musulmi fulatan ne ya je yayi tawa da fullan cewa in ya Allah za su gani ba za su ba shi ba to Allah ya ba ta yi ta ba kullun ta na ma dan ta ba ta hujjar cewa ai dalilin da yasa ya Allah bai kai bai kai maka ba bai ji ka ba bai ji azon ka ba bai yi imani da littafin da sakon ka ba ai wanda ka aiko mana ba ma jin abin da yake faɗa akwai language barrier saboda haka wannan shi ne hujjar su Allah ya ce ban taɓa ma yi ba ban taɓa yi ba Allah ya ce duk wanda ka ya kashe dai fa yudillu Allahu man yasha Allah ne ya sauka da shi kawai amma kariyan shi ya ce wanda gane wa abin da ke domin annabi sai sa yi yi saboda haka mutum in kaga ya ɓace, ya ɓace ne kawai da kakansa fa yudillu Allahu man yasha Allah shi ke kadda wanda yake so ya hadi man sha'u, ya shiryar da wanda yake so saboda haka mutum ya goge wa Allah subhanahu ta'ala Allah yakan aiko annabi da harshen mutanensa da bayyana musu saƙon Allah karar yadda babu wanda zai bai gane ba domin harshen ka ne yaren ka da yaren ta annabi ne mai amma duk da haka Allah sai ya zaɓi wanda ya ga dama ya shirye su zuwa da saƙon wanda Allah bai shirye su ba kuma ya ɓace shi sai sa kullum nake ta wallahi inda ka samu kanka a musulunci nan ka gode wa Allah ka san Allah ne ya so ka da musulunci, kuma ya zaɓo ka ya baka shi ba wai ilimi ka bane ba ƙarfin ka bane ya baka musulunci ba wai sayan shi kai da kuɗi ba kowa da za ka zauna da shekaru da Allah yaushe ka tara kuɗi ta sai musulunci nan na ta ne na sami a musulmi ko abin mamaki za ka ga kun tashi layi ɗaya wani sa'i gida ɗaya a ɗaya amma ka samu akwai kirka kun girma tun kuna yara tun kuna firamare kuna tare kuna firamare su har firamare su da secondary amma shi ya tashi ya ga kan kitabun ne na Allah kawai bakin Allah da manzansa bakin alkur'ani kuma ya tashi kawai kai musulmi da matsayin Allah da manzansa Alƙur'ani. eh har in an za kai arki a fara da su arki sai ka ga musulmai su san kiristoci su ka kuma ya san inda za shi wannan Allah ne ya soke da musulunci da kuma ya aida wata bisa bisa adalcinsa Allah ba a ci bisa zalunci Allah baya zalunta mutum وهو azizu shi Allah shi ne mabuwayi الحكيم mai hikima نعم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صدار شكور أنت بطوك في صدقي سكي دمتك من ظنين دمتك أيكا وازوا دمتا ننسو وفي النبي موسى ما علينا سكي سكي shi yadda ya kafar maya da mutanensa Allah ce wallahi ya da mun ya ne Allah ce wallahi karsan na Musa mun aika annabi Musa bi ayatina da ayoyi da mun da su annabi Allah ne. Hujjojin su ne sannan wanda idan ya jefa ya jefa da ita za ta zamanto mai mashijiya wata hayar ita ce ya sa hannu a aljihun ko a hamsan shi ta fito tana kyalli hannu yana kyalli yana ciki yana haske bayan da Allah ta ce wa ma ta yaminika ya Musa qala hiya afaya أتوقف عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها فألقاها فإذا هي ayyatu tas'a wammum ka ila jinahika ko kuma ila jinahika ko kuma bai ba'a min ghairi su'i allati ayatan ukhra wata aya ta jinahika idan ta ka waɗannan ayoyin abu cikin habdila su kauna kawai da kuma su kauna mun fasa hujjoji da za ka ba sai da a matsayin shaidar cewa kai kan ne daga Allah in kuma akwai mai yin irin su ya fito Allah ya ce mun aika annabi Musa da ayoyin mu dukkan hujja hujjojin da za su tabbata wa fir'auna lalle lalle shi annabi Musa a cikin jama'a ne mutane fir'auna shi je an akhrij da kage ka je ka ci fitta mutanenka su ne banu Isra'il ka ci da su ne jama'a daga duhun na na kafurci da shi da bautawa fir'auna wa da su ilan nuri zuwa ga hasken tauhidi hasken musulunci hasken bauta Allah wa da su zuwa fir'auna ya danne su ya mai da kanshi shine Allah Allah ma mafi ɗaukaka Allah ma da ba ne Allah kawai sai shi ma alimtu da kuma shi ne duk da aka fir'auna ya ta tsora a kan shahan matsayi ma mana da mutanen a daga halaka daga duhun kafurki da shirka da bauta wa gumaka a cikin da su zuwa ga hakkin imani an maka nan na mutanen al'umman da aka aike shi zuwa gare shi kuma wa bakirhum ka tunatar da mutanen nan bi ayyamin nahi da ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya musu ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya musu a can baya wanne ne ni'imomin Allah ya bayyana su a cikin suratul zumar wa id wa id anjakum min ali fir'auna yasumunakum wa id najjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi na biyu yuhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalika bala'un min Ku suna lokacin da na tseratar da ku daga fir'auna da mutane fir'auna lokacin da suke tsarkana muku azaba mai rikici suna kaskantar da ku suka mai da ku bayi yuhabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku mata wa yastahyuna nisa'akum suna bari mata فكذلك بلاء من ربك العظيم الا يتولى بلاء ثم يتولى الى جرمك الى شيء نحن لئن فرقنا عليكم الجنه فانجيناكم من ال فرعون وان جيناكم من ال فرعون وإذ فرقنا بكم البهره ku tuna lokacin da kuka tsallaka teku muka tsada tekun biyu muka tsallaka teku muka kare su daga sharrin fir'auna wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun na halaka mutanen fir'auna da fir'auna abuwa kuna ɗaya kuna kallo idanuwan ku ga nan ne ba nan uku وإذا أتى موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم الإجر من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون a lokacin da muka nemi annabi Musa ya zo mu gana da shi Allah nan take kuka canja kuka koma bauta wa gumaka da kuka kafurci mu in Allah amma duk da haka na muku afuwa na yafe muku wadda za ku goge mun inji Allah na hudu إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون lokacin da na bawa annabi Musa littafi da furqan wanda ya dauko shari'a a gare ku domin ku ga mu inji Allah subhanahu wa ta'ala na uku na biyar wa isala Musa li qaumi ya qaumi innakum zalantum anfusakum bi ittikhadikum al-ijla فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إلى بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم dan da kuka aikata waɗansu zunubai da kuma hanyar da nace ku bi ku ya fi muku wani ni'ima ni. wa in kuntum ya musa lan yu'mina hatta hatta nara Allah jaharatan lakum as-salihatu wa antum tanzurun lokacin da kuka yi bawai kuka ci ku za ku bauta wa Allah ba ba za ku bi annabi Musa ba sai Allah ya sauko kun ganshi karara a shi dan da kafirin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ya musu ce dan nu'mina da nara da zahara kan mun samu kamun da gaskiya mun ba bore da tsawaye sai mun ga karara a fili ya zo ga kada shiga muka kawai in magana bauta masa amma ba wai a kuma a cikin ba ma gani kullum Allah na nan Allah mai iko Allah mai kuma da irada Allah shi ke kaza shi ke Allah ya sauko kawai yau Allah ce nan ta shi aka zartu mu sauko nan ta shi Allah ce muka sauko muku da wata tsawo ta kashe ku gaba da mutu Allah ce su ba asnakum ya tada ku bayan mutuwa da Allah kan tashkurun ko da za ku gode min وإن ظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم كنا da wato sahara babu babu ruwan sha babu komai tsananin rana da za su rana in Allah muka muku girgije ana muku inuwa da kuka girgije na jinku inda kuka tafi wa anzalna alaykum al-manna kullu sahara ba ce muka dauko miki da muka dauko miki da afwa naman wasu tsuntsaye da ake cewa salwa suna dafawa eh, eh, tsuntsaye masu masu nama masu daɗi masu komai muka saukar muku muka muku wannan ni'imar in ji Allah wa in na khulu hadhihi al-qaryata فكلوا منها رغدا حيث شئتم فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم ونزيد المسلمين وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ندب واذ استسقى موسى لقومه فقلنا بك عصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا فكل كل اناس مشربه kowa shaguri wala ta a asau abdi mufsidin in shigowa ya kama ku ba ruwa ku cikin desert annabi Musa ya roƙe ni ku samo muku ruwa da ke dutsen nan yana dukan dutsen nan dutse ya zo yana uku gobe ruwa mai ƙarfi har ƙofofi goma sha biyu daidai yawan ku ko da kuka samu cunkoso ana fito da jina duk wannan ni'imomi ka gaya musu wa zakirhum bi ayabillah ka tunatar da su da irin waɗansu ni'imomi da Allah maɗaukaki sarki ya musu wanda su kaɗai waɗannan ni'imomin sun cancanci godiya sun cancanci kuma wanda ya yi su Kina fara ne ko su ne ni'imomi su bin bi ayyamin na inna fi zalika wajen tunatar da su da waɗannan ni'imomi da Allah ya musu da bauta wa Allah da ayatin ayoyi ne ala ruli li kulli sabbarin shakur da duk wanda an godiya ne an ya kamata ya gode wa Allah gode shi da bauta wa Allah ya yi imani da shi sannan sabbarin kayoyi da dukkan mutum mai haƙuri in bauta wa Allah sai haƙuri to waɗannan duka tabbatar da su abin da na musu ilfa wata kila su azantu su imani fir'aun ba ta musu waɗanda abubuwan ba Allah ne ya musu a cikin da su shi ne zo zai halaka ku ni in halaka su in tseratar da ku bayar da ku in mai da cikin misir ku ga garin kuma na ɗauka a darajin. an kai muku wannan ba aya ce ta kasance shi lallai a gode ma wanda ya yi ta kuma a yi bauta masa ga inda annabi Musa ya kare tunatar da نعم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم يعني من النبي موسى قال أمر موسى أما الله يقاوس في سورة البقرة سنة حكرنتها فإذ قال موسى tuna yayin da annabi Musa din ya amsa umurnin Allah na cewa ya tsada da su mu'minin Allah sai annabi Musa kana yace kauli kuru ku tuna mana Ni'i Allah ni wata ni'ima da Allah madaukaki sarki ya muku an ku lokacin da ya tseratar da ku ali fir'auna da mutane fir'auna da rundunansa da shi fir'aunan karantarsa wanda ya sumu da ku suke na muku su al'azabi mummunar azaba kun san fir'auna ya fi da mutum Allah ya bada shaida a cikin alqur'ani yake kauna fir'auna bil awtar alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب وفرعون ذي الأوتاد ده فرعون ما أبو تراكا الأوتاد تراكا كان تراكا guda su, a أتن تايا أنان تايا أنان تايا أنان yanda in an kawo kama mutum sai a kwanci da mutum a ja kafar shi na kuma a haɗa da wancan turkin a ja mahagu a haɗa da wancan a miƙar da hannun shi a haɗa da wancan turkin a miƙar da hannun shi na hagu a haɗa da wancan mutum yana kallon zama yana kwanci a rigingine a haka ake masa a azaba hannu الذين كفروا fir'aunan da ya yi azaba ya wuce gona da shi wajen wajen a doron ƙasa aktaru fi haifuka suka yawaita wani a doron ƙasa wanda ya yi sama da shekara hamsin yana yanka ƴaƴan bani isra'i sama da shekara duk da ta tayo sai ya yanka ta kun san a cikin yanayin yanka ƴaƴan ne fa aka yi shi annabi musa har mahaifiyarsa ta rikice ya za ya za da shi Allah shi san ya a kwanci ki jefa shi a cikin teku har fa annabi musa ya girma ya kai shekara arba'in aka aike shi kan zuwa ga fir'auna ya kace fir'auna shi ne yanka ƴaƴan banu isra'il sun sana annabi sai ya kai shekara arba'in aka ba shi annabci kuma at least dai tun daga cikin yanayin yanka ƴaƴan aka haife shi har ya girma kai shekara arba'in ana yanka ƴaƴan har shi kuma aka aike shi zuwa ga fir'auna ya mai da ya daina yanka ƴaƴan an yi shekaru kan arba'in ne yana yanka su duka shi Allah ya kawai shawar fir'auna ko zai tuba yanka rayuwa kawai ya kawai jini kawai zubar da jini kawai kawai duk mai iti ana da kayan ita yanka da nefa ke jini da kan jini an san nomban gidan an san menene wata na yi za a biyo kowace anguwa ana da nomban gidan haka shi kawai mutanen mutanensa zai tura mutanensa an san wannan matar da suke nan tana da cikin wata bakwai ba mun san da wata uku ta ke haihu mun zo a babu abin da aka haifa ina cikin cikin a yanka shi duka dukkan juna na'akum suna yanka ƴaƴanku eh wa yastahayuna nisa'akum suna bayar da kanku وفي ذلك التي أشكو إن وانا ينعي بكوكا سابقا كنا ينحكايا بلاء لل بلاء من ربكم أما كنت جدد حقا وما ينكتم دواعي دا gwamnatin sa da jama'ansa amma Allah ce ku yadda bala'un ne ya rabbiku yadda da wajen wannan jarabawa shi na jarrabe ya haka kuma azimun jarabawa shi mai ne mutum da su girman da ta yanka rayuka ana bibiyi ana kakkashe al'umma ana kaza amma Allah ya ce ku yarda ku yi assistin daga na ne jarabawan daga na ne alhamdulillah za mu kwana a nan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin amsa tambayoyi ne yayi Allah ubangiji ya sa mu dace zuwa rayuwar albarka da tambayoyin namu na yau kamar haka tambaya ta farko bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum malam Allah ubangiji shi da lalata kan aikin addini da shi wa Allah Allah Allah ubangiji ya kare ka ya kiyaye da kakanni Allah ya tsare mana kai ya kuma kara um, tsawon kwanaki a kan aikin addini Allahumma amin gaba ɗin mu da al'ummar musulmi wannan tambaya ta guda biyu ne nake so domin Allah a amsa min sana sani game da sallar tarawihi mita nawa ake yi domin ta an da raka'a biyu sai ladan ya ce a yi niyyar tarawihi a duk sallar raka'a biyu an sallame ita ta ce niyyar tarawihi Kuka ba san da Allah ba san sanin wannan bakan ban ta ji ba kuma. Ko ban ta da shi a littattafai ba. Ba ta an gane ko? kowa ya san masallaci in an kidan da sallan ah, eh, isha kowa ya san sallolin da ake tarawih masallaci kan sallah a goma sha ɗaya sun san goma sha ɗaya da masu masu sallah goma sha biyu sun san goma ah, sha uku sun san goma sha uku masu sallah sha biyar ah, sha bakwai sha tara a cikin da nan dai da haka ka zo niyyar sallan tarawihi shi ne nan dama tun da ka an ci dadda isha kana zaune ta tafiya gida kana da niyyar abin da za ka yi me ya zaunar da ta niyyar mi shi kenan niyyar ka ta kullu kuma raka a hamsin kuɗi kawai shi kenan babu wani wajen ayar ka a biyu sai a yi niyya kuma in an sallame sai a sake kyauta niyya in an sallame sai a sake kyauta niyya ba ta wannan ba ban taɓa karo da shi a likita amma Allahu alam Allah sai in wata kila bid'a ce harren abu ne wanda bai da asali abu ne da ala muwafaka amma ya ta biyu game da ta fa'ida wuce bayan an yi tarihi liman yana yin alkunuti wasu ba sa so suna cewa wasu ba sa so suna cewa yana daɗewa shi alkunuti dole ne sai su fita kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ake man ba daure kai ke ba ya tirke ka an tashi shi sai ka fita Wa sai ka je ka yi shi sai kadai sai ka tsallaje cikin gaggawa sai ka je inda za ka ji akwai wani muhimmin aiki muhimmin sha'ani a gaban ka kama shi Allah ya mana mafaka ba su so kuma sai su tsaya wanda ai la yukallifu lahu nafsan ta rabi mun kace za ka zo ba ba dole ba ne. misali ne dole in ka ce ba ka ce ba ka samu fahimta ba shari'a musulunci ake yi ba kuma ai a ka ka ina ba ka fahimta Allah bai da wani muwafaqa tambaya ka ba ta biyu yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah Allah ya tsara ilimi da basira ya kuma kasance da alkhairi Allahumma amin malam ina tambaya game da tahiyya muna kwatanta ta kamar yadda aka koyar da mu a islamiyya a can shekarun baya amma yanzu sai aka ce mana wai ba a ce ba za ki ya azzakiya lillah shi ne nake so malam ya taimaka da yi mana ƙarin bayani a kan tabiya kuma don Allah a karanta mana ita yadda ake son a karanta yadda ka fanta dai a halari yadda ka fanta a ishimawi, yadda ka fanta a ijiya dan ka kasance a kawaidi dan ka santa a risala da samaru da ake ne da wannan karanta ku yanzu da ake karanta kana nan bakon ya kai wajen bakwai bakon wajen bakwai daban daban daban duk wanda ya dauka ya tabbata ka karanta shi ni har gobe nan irin wanda na karanta ka sa abin da ka karanta a yaran makarantar islamiyya na da shi ya fi zama hauki to kai yanzu shi nake yi Akwai ya fi lillahi albarki wa fillah ya fi kula wa fillah assalamu alaikum ayyuha annabi wa rahmatullahi wa sallam assalamu alaikum wala ilaha illallah har zuwa ga ƙarshe akwai assalamu suka suna kuma idan ka duba suna nan kala kala basan basu duk wani ya kama yayi dama akan ka abu daban-daban wanda ya ka samu harcinsa ya fi sauƙin cikin wannan harcinsa ba zai iya cikin wannan ba sai a buga a buga ya taɓa masu iya ba da shi yasa ake kawo su daban-daban dukkan su ma'anar su ɗaya ne kamar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam banda salatin fatin kai za ka samu akan annabi salli alaihi Muhammad wa alihi Muhammad kama sallaita ala ibrahim ala ali wa barik ala muhammad fil alamin na hamidu majid wannan babu alamin sunan su ba fashin bakwai a je su kuka sallaita nabi sallallahu alaihi wasallam da imam al-albani da suka same su aka kawo mutum ko zo yanzu misali ka zo qur'ani ki ka hauro da bakala surori masu nisa masu tsawon gaske sai ka ka saurin haddace bakara da kake kusan izu biyar ne ba kaɗan ba su mun daya amma ita aka zo nisa'i sai ka yi daɗewa a nisa'i da ba ka daɗewa a bakara ba saboda kallon da waɗansu waɗansu sun ba su kajeru amma ya kasu wallahi ka fi marewa a dogayen in ka zo da jikin ka ga ka fata ka fata kuliya a jiwar kasu abuduna su masu wai uba wata sun ta a san abuduna na ceto sai a hankali kenan sai ka ga ta rikice a wannan waje wannan kuma ta mu shi da alqur'ani ku duba kana gangarwa su ana rage tsawon su ana rage tsawon su ana rage tsawon su dan aka zo su da aya uku irin su ina amin da farki da nafi ko wani ya mu a rayuwar shi da za ka tafi ya kalamta Allah da an kalla tallafa wani lokacin sai su a basa Allah da su almurta da ke urfan ba da wani ina yin sai a rayu ba a yi sallan ba amma in ka kawo ko daidai abin da zai iya shafa ya yi sallah da sai Allah ce fakara uba ta ya sauki alquran ku karanta abin da ya sauka ta daga alqurani wannan sauki ne na addinin musulunci an gani Allah wanda ya fi kuma wanda yi shi yayi Allah muwafaka assalamu alaikum malam dan Allah wannan mutum ne yayi tafiya zuwa Kano dan lokacin da ya zo yin sallan azhar sai ya manta bai tayar da ikama ba kawai sai takbiratu ihram yayi bayan yayi sallama sai yayi sujudul ba'diya shi malam hakan ya yi daidai ya yi daidai to ba wataƙila tun da shi a azumi ya ce shan muna masa uzuri wataƙila azumi ne ya mantar da shi ma da bakin ikama to amma ikama idan ka karɓar ta a yi sallah ba a masa baki ba ƙari da shi don ma fara sallan ba ba ma fara sallan ba ita ikama tana wajen sallah tana farawa daga takbiratul ihram lokacin da ka Allahu lokacin da ta buɗe sallah duk wani abin da bai san kafin ta ihram baya cikin sallah da haka wanda ya manta da ikama babu komai sallan shi tayi kuma babu wani ba a ji zai haka duk da ya ce ma ba a ji yayi to kuma an tsari yayi ba ma ya ce yayi alhaji ita ce ake sallama da su ake yi ta don ragi don ragi eh kaga babu komai alhamdulillah su sai da kai sallaman kai kai su jira ba abin ba kuma ga kamar wanda ya su jira ba abin a kan shakka dama in kana shakka da ta ba ba a jika ke yi in dama abun haka ne alhamdulillah daga sallaman ka ta yi in kuma haka ba ne to su ji kan abin da kai to ya magance da wancan saboda haka ka'idar kenan daga yau duk wanda ya yi sallah ya idar ya fi bai yi ikama ba babu komai babu komai da kallon Allah ubin da ba bafaka Allah ubin da karɓa mana Allah ubin da jikin iyaye ya haɓaka wa kakanninmu Allah ya ubangi ya raya iyali ya musu albarka Allah yi wa wajen mu albarka Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a roƙon Allah duk wani shari'i da Allah ya nufi wannan kasan nan da shi Allah ubangi ya kawar da shi daga kan musulmi Allah ya kira mu dukkan alkhairi Allah ya mu zaman lafiya a cikin mu Najeriya duk masu kulle kulle da gwamnan kasar da son rikici da wannan kasar da son zubar da jini da son haddasa cikin da ba iyaka ya Allah mun roƙi ka tattara ma ke tuma cikin su duk abin da suke kula ka taƙaita su a kansu ya Allah Allah ka fukutar da wannan al'umma kamar daga sharri masu sharri da masu masu masu da kutungula masu kutungula ya Allah ka kukutar da al'umma musulmi ka kukutar da masu son zaman lafiya ya Allah ka kashe mana bala'i taro ta kowane bangare ya Allah ya Allah ka taƙaita mana shi Allah ka taƙaita mana shi Allah ka nuna rahamarka da tausayinka a gare mu ya rabbal alamin ya rahmar rahim Allah mun yadda mu masu kuskure ne mun yadda mu masu zunubai ne mun yadda mu masu aikata sakonni ne amma Allah muna roƙon ka afuwa muna roƙon ka yafiya muna roƙon ka lukufi Allah ka rubanta mana za mu zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda aka bari ta cikin rayukansu a dalilin wannan musibin Allah ya kashe su a matsayin shahidai wanda da ta halaka irin wannan musibin Allah ka ninnika masa Allah ka ninnika masa Allah ka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka iya mana ka iya wa jami'an mu. Allah ka musu jagora kyakkyawa Allah ka yi wa shugabanni ka tsora mana bisa ikonka da iradanka da kudurarka ya Allah Allah ka musu muwafaka Allah ka iya musu Allah ka iya mana da daya wa sallallahu wa sallim wa barik wa ala abdi wa habibika Muhammad وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين